Foto na takwas Jesuwa ya gargaɗi mutanensa a cikin littafi mai tsarki ku duba cikin littafin Jesuwa Sura ashirin da uku aya ɗai zuwa ashirin da hudu aya ta talatin da ɗaya. Bayan da Jesuwa da mayaƙan Isra'ila suka hallaka dukkan magabtansu, sai suka zamna cikin ƙasar Kan'ana. Jesuwa ya rarraba ƙasar daidai yadda kowace ƙabila za ta samu nata yanki. mutane suka samu gidaje suka kuma samu gonaki da kuma wuraren kiwon dabbobinsu, suka yi murna sosai da Ubangiji ya ba su wannan ƙasa man daɗin zama. Bayan shekaru da yawa, lokacin da Jesuwa ya tsufa ya kiraye dukan ’ya'yan Isra'ila ya yi masu magana ya ce, Kun gani dukan irin abubuwan al'ajabi da Allah ya yi domin shi kawo mu ƙasar Kan'ana. kun sani kuma kun gani yadda Allah ya taimake mu, muka hallakar da abokan gabarmu cikin wannan ƙasa. Yanzu har mun samu gidaje da gonaki cikin wannan ƙasa da Allah ya ba mu, shi kaɗai ne Ubangiji Allah mai cika alkawali. Amma ku saurara, za ku kasance masu gaskiya a gare shi, ku yi hankali, ku ƙamnaci Ubangiji. kuma ku kiyaye dokokin shi, ku yi bauta ga Allah da dukan zuciyarku, idan kuka ƙi biyayya ga Allah, kuka dangantaka da kan'aniyawa, ko kuka bauta ma allolinsu na ƙarya, Allah ba za shi sake taimakonku ba, maƙiyanku za su ci ku da yaƙi, kuma za ku zama bayansu, don haka ku yi nazari sosai. ku zaɓi wanda za ku bauta ma, ko Ubangiji Allah wanda ya cika alkawalin shi, ko kuma allolin ƙarya, amma da ni da gidana Ubangiji za mu bauta ma. Dukan ’ya'yan Isra'ila suka amsa da ƙarfi suka ce, Ubangiji Allah shi kaɗai za mu bauta ma. Bayan haka, Jesuwa ya mutu, gama shi ya tsufa, amma Isra'ilawa suka ci gaba. da ƙamnar Allah kuma suna bauta mashi.